This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Ma'azu ce tare da Baba Yakubu muke da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau talata uku ga watan Satumban 2024. Da hudu batan an waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga baba da kanun labaran. Rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare a kan Ukraine a jiya Litinin karo na uku a cikin mako guda wanda suka auna babban birnin kasar Kyiv. al'amura sun tsaya cika isra'ila a jiya litinin sanadiyar zanga-zangar daukacin ma'aikata da ke karkashin babbar kungiyar kwadago ta kasar da masu sana'o'i suka yi a wani yunkurin matsawa gwamnati lamba ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da hamas jam'iyyun siyasar amurka biyu sun bayyana damuwa gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan nuwamba a game da sahihancinsa kanin labaran duniya kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa bayan da hukumar 'yan sandan najeriya ta bayyana neman wani dan tasar burtaniya ruwa a jallo bisa zargin shi da yunkurin kifar da gwamnatin shugaba bola Ahmad tinubu a yayin zanga-zangar gama garin da aka gudanar a watan jiya masu sharhi a kasar sun fara bayyana ra'ayoyinsu inda suke cewa hukumomin tsaron najeriya suna ta kokarin yadda za su mutsuka ya zama an ce a a yi kokarin yi wa wato shugaba bola ahmed tinubu juyin mulki ne saboda watakila dabara ce ta yadda suke son su tsorata wanda za su iya yin wannan zanga-zanga su dai hukumomin najeriya su san abubuwan da ya sa har aka yi zanga-zanga yunwa ce kuma ba ta tafi ba sannan ban kaɗo irin abincin da ake ciyar da ɗaruruwan mutanen da ake ɗaure da su a gidajen gyara hali a najeriya ma'aikatar al'amuran cikin gida a ƙasar karkashin minista olubumi je ojo ya kafa wani kwamitin bincike don gano irin badakalar da ake da ke gudana a gidajen gyara hali lamarin da wani ganau ya ce lallai akwai bukatar a yi gyara ne da aka gani babu ne wanda mutum da ya faɗa da baki ba saboda in ka gani gidajen yarin nan gaba ɗansu inda muke ziyarta aka akasari abincin aka ba shi ba ko shi suke ba kuma abincin da shi dan an dafa dai gashi nan dai a bara ce dan adam da ba abincin ba A yau talata kamar kullum muna tafe da wani sabon shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar kuma a wannan makon shirin zai dora ne kan zargin da iyar tsohon shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazum take wa tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu da hannu a kifar da gwamnatin mahaifin nata a bara. To sai dai kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. Rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare a kan Ukraine a jiya Litinin, karo na uku a cikin mako guda wanda suka auna babban birnin kasar Kyiv da wasu biranen kasar a ranar farko da buɗe makarantu a wannan shekara. Da misalin karfe biyar da rabi na safe ne aka kai gagarumin farmakin bayan bada gargaɗin harin sama a faɗin ƙasar. kasar. ko da yake jami'an ukraine sun ce mutane kalilan ne harin ya ritsa da su sa'addan gidaje ba su yi mummunan lalacewa ba sai dai kuma wani hari a daren ranar lahadi a wani gidan marayu da ke arewa maso gabashin birnin sumi ya jikata yara biyu da wasu balagagu goma sha ɗaya bisa rahoton kafa watsa labaran ukraine susplain a hali da ake ji kuma ukraine ta kai harin jirage marasa matuka da suka auna matatun mai da cibiyoyin samar da wutar lantarki a rasha da ya hada da wani da ke kusa da moscow a ranar lahadi wanda ya tada gobara sa'annan ya haifar da wata ɓanna. al'amura sun tsaya cika isra'ila a jiya litinin sanadiyar zanga-zangar daukacin ma'aikata da ke karkashin babbar kungiyar kwadago ta kasar da masu sana'o'i suka yi a wani yunkurin matsawa gwamnati lamba ta amince da yarjejeniyar tsagai ta bude wuta da hamas wanda zai kawo ƙarshen yakin gaza da yake neman shiga wata na goma sha ɗaya Zanga-zangar ta jiya Litinin na zuwa ne wuni guda bayan da Isra'ila ta sanar da gano ƙarin gawarwakin wasu mutane da Hamas take garkuwa da su ta hanyar ƙarƙashin ƙasa a Rafa da ke kudancin birnin Gaza. An kammala zanga-zangar da ta kawo tsaiko ga ayyukan ƙasar ne bayan sa'o'i takwas da tsakar rana bayan da wata kotun ƙasar ta yanke hukuncin cewa Ƙungiyar ma'aikatan ta Histadrot ta sanar da yin zanga-zanga a ƙurarren lokaci. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyun siyasar amurka biyu sun bayyana damuwa gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan nuwamba a game da sahihancinsa kama daga tsarin yin rajista jefa kuri'a tantance kuri'a har ma da batun bada cikakken kula ga dukkanin muhimman batutuwa da ka iya tasowa jam'iyyar democrat tana zargin republican da takaita wa mutane zuwa rumfunan zaɓe da kuma shirya makirci da zai hana tabbatar da sakamakon zaɓen ita ma jam'iyyar republican tana zargin ma'aikatan democrat da yunkurin yin katsalanda ga ƙuri'ar aikiwa da saƙo da taɓa na'urorin zaɓe da kuma ba da dama ga waɗanda ba su cancanci yin zaɓe ba su kada ƙuri'a don takarar jam'iyyar republican kuma tsohon shugaban kasa donald trump yana fuskantar tuhume-tuhumen aikata laifuka yayin da ya yi yunkurin juya sakamakon zaben shekarar 2020 ni a tunanina an tafka magudi a zaben wani zaɓe ne da aka yi sata ita ma 'yar takarar democrat mataimakiyar shugaban kasa kamala harris tana zargin trump da yi wa zaben zagon kasa yayin da ta yi alkawarin mutunta ka'idojin amurkawa daga bin doka da oda zaben gaskiya da adalci da kuma miƙa mulki cikin lumana zan yi riko da su. Madalla, to kafin baba ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Inda rundunar 'yan sandan kasar ta ayyana wani baturen kasar burtaniya a matsayin wanda take nema ruwa a jallo bisa yunkurin juyin mulki a gwamnatin Tinubu wanda ya ja hankalin masu ruwa da tsaki. To ko me masana shari'a da siyasa suke cewa? Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ta ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. mobilized and deployed several billions of naira to his Nigerian collaborators, urging them to mobilize the public to violently storm police facilities and military barracks. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan mataimakin kwamishinan 'yan sanda muyiwa a Dejobi yayin da ke magana da 'yan jaridu a nan Abuja. akan wani baturen kasar burtaniya mai suna Andrew Wine da aka ayyana shi a matsayin wanda ake nema ruwa a jallo bisa zargin kitsa juyin mulki ga gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu. baturen birtaniyan ya samo biliyoyin nurori ga abokanan burmisa a nan najeriya inda ya neme su da su tattara masu zanga-zanga a afkawa cibiyoyin 'yan sanda da barikokin soji domin a hargiza kasar a cikin al'amarin nan da zai kai ga an zub da jini tun dai lokacin da aka fara bincike wannan batun wannan bature ya gudu daga kasar shi da ɗaya daga cikin mai tsara masa abubuwa a najeriya mai suna loke ehis ebiyan da shi ma muke nema ruwa a jallo wasu mutane goma da tuni muka kama su tuni an gurfanar da su a gaban kotu yau litinin din domin su fuskanci shari'a To ko ta wace fuska masana doka da oda ke kallon wannan ikirari na 'yan sanda akan batun jiya mulki a gwamnatin Tinubun? barista hamza nuhu dantani lauyan tsarin mulki ne da ke rajin kare haƙƙin bil'adama amma kuma in ka duba irin mutanen da ake zargin su kaman mutanen da yake hada baki da su kaga ba su da wani kwakwaran wata hujja in ba dai wani abu za su iya kawowa ko su kirkira daga baya ba in ka duba sashi na talatin da biyar na eh, sakin layi na daya ya nuna cewa duk wani wadda ake zargin sa da laifi ba mai laifi ba ne sai kotu ne za ta iya tabbatar da laifinsa so ina tunanin kan ita gwamnatin tarayya ta zo da wannan hujjojin gaskiya abu ne mai zai dan bata wahala shi ko masanin siyasa dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja cewa yake yi abubuwan da suka faru na zanga-zangan da aka yi a gaskiya tun da za a yi ta da kuma ake yin ta da kuma bayan an gama akwai alamun gwamnati ko kuma hukumomin tsaron najeriya suna ta kokarin yadda za su suka ya zama an ci a a yi kokarin yi wa wato shugaba bola ahmed tinubu juyin mulki ne saboda watakila dabara ce ta yadda suke son su tsorata wanda za su iya yin wannan zanga-zanga su dai hukumomin najeriya su san abubuwan da ya sa har aka yi zanga-zanga yunwa ce kuma bata tafi ba kuma ana nan ana cikin ta ayi kokari ayi maganin ta shikenan yanzu dai abin jira a gani shine yadda za ta kaya a wannan ikirari na 'yan sanda cewar ana kokarin kifar da gwamnatin tinubu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina da wannan rahoto muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc yanzu ka baba da labaran duniya kashi na biyu a jiya litinin ne najeriya ta tuhumi wasu mutane goma da laifin cin amanar ƙasa da kuma haɗa baki wajen tunzura sojoji su ta da kayar baya biyo bayan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a watan da ya gabata inda dubban mutane suka fantsama kan tituna domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa zanga-zangar ta haɗu da mummunar amfani da karfin tuwo na jami'an tsaro kuma ƙungiyar amnesty international ta ce akalla mutane goma sha uku ne suka mutu jami'an tsaron sun musanta yi amfani da muggan makamai an gurfanar da mutane goman a gaban babbar kotun tarayya da ke abuja inda kuma suka shigar da karar basu da laifi idan an same su da laifi za su fuskanci hukuncin kisa in ji lauyan kare haƙƙin ɗan adam inna bihe ifyong masu shigar da kara na ƙasa sun ce a cikin takardun kotu da kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani masu zanga-zangar sun yi niyyar ta da zaune tsaye a najeriya kuma sun haɗa baki ne wajen aikata laifin cin amanar ƙasa a ƙarshe ana kyautata zaton 'yan tawayen huti ne suka kai hare-hare akan wasu jiragen ruwa guda biyu a tekun bahar maliya a jiya litinin a cewar hukumomi lamarin da ya faru a kusa da inda ma'aikata ke fatan ceto wani jirgin dakon mai da ke cike da man fetur kuma har yanzu yana ci da wuta bayan wani hari da kungiyar ta kai ana kyautar zaton cewa hare-haren shine na baya-bayan nan a yakin da 'yan tawayen mai samun goyon bayan iran ke yi wanda ya kawo cikas ga dala triliyan daya na kayayyakin da suke ratsa tekun bahar maliya a kowace shekara sakamakon yakin isra'ila da hamas a zirin gaza tare da dakatar da jigilan kayayyakin agaji zuwa sudan da yamal da suke fama da tashin hankali labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla to har yanzu dai muna najeriya inda ban kaɗo halin da ɗauraru da ke gidan gyara hali na birnin kalaba a jihar cross river baya-bayan nan ya haifar da cece kuce a kusan faɗin najeriya wanda ya tilasta wa ma'aikatar cikin gidan najeriya kafa wani kwamitin bincike da nufin gano masu laifi daga jami'an gidan gyara halin wannan faifayin bidiyo dai ya yi ta yawo a kafar sada zumunta da ke gwada irin abinci mara inganci da ake baiwa ɗaurarin. ga ci gaban labarin a cikin wannan rahoto da wakilin muryar amurka na yankin naja delta abubakar lamido ya aiko mana wani faifan bidiyo da ya kara ɗaya sashen sada zumunta na facebook a baya-bayan nan ya tada kura matuka a najeriya inda aka ga irin kalar abinci da ake baiwa ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a gidan yarin jihar cross river wannan abinci dai da ake zargi baya da inganci ya sa waɗanda ake tsare da su shiga cikin wani mawuyacin hali a birnin na Kalaba a jihar ta Cross River kuma bayanai na nuna cewa abincin da ake ba su su ci garau-garau ne kuma wannan lamarin ya tada hankalin jama'a wanda ya kawo cece kuce haka kuma ya ƙara nuna yanayin kunci da aka riga aka bankaɗo dangane da ɗaruruwan 'yan gidan gyara hali musamman halin da suke ciki a faɗin ƙasar ta Najeriya hakan ya lissawa ma'aikatar cikin gida ta ƙasa kafa wani kwamiti da zimmar gudanar da bincike da kuma hukunta waɗanda ake zargi kan wannan lamarin malam abubakar umar shine mai magana da yawon hukumar ta kula da gidan hali ya ce uh, yana cewa ne wannan abin da ya faru a jihar cross river da ke najeriya ba wai yana nuna ire-iren ayyukan da ke faruwa ba musamman a gidan gyara halinka a fadin tarayyar najeriya kuma faruwar lamarin da aka kada a sashen sada zumunta ma'aikatar cikin gida ta ɗauki matakai nan take kuma nan gaba kaɗan za mu bankaɗo irin binciken da aka gudanar. Kan wannan zargi dai da ake yi wa 'yan gidan gyara hali na tuntuɓi wani a yankin na Niger Delta da ke ziyarce-ziyarce a gidajen yarin Najeriya wanda kuma ya bukaci a sakaye sunansa ko me ya gano? Abu ne da aka gani babu ne wanda mutum da ya faɗa da baki ba saboda in ka gani gidajen yarin nan gaba ɗansu inda muke ziyarta fi akasari abincin aka ba shi ba shi suke ba kuma abincin gashi dan an dafa dai gashi nan dai a bara ce dan adam da ba abincin ba musamman a lokacin da ake ciki yanzu abun ya fi mumanta abubuwan da yake wajen kwanan su ana zargin ana ta cusa mutane da dama da su goci ka'ida ba a maganan sa saboda a ɗakin da yake ce mutum uku hudu zaka je ka tarar da mutum a ishirin da biyar mutum hamsin a sassai wasu suke suke kwana wasu zaka gan su kumbure wasu zaka gan su ba cikakken lafiya gare su ba wayan su na gansu kafan su a kumbure wayan su ka gansu gashi wayan su ababai da dama a tama magani za mu siya musu magani da mu zo likitoci suna wajen da su yi musu prescription ba magani da ba su da mu karba mu je hospital mu siya musu magani mu kawo musu da hakan kuma na tuntubi Mr. Smart Edo wanda yake shine shugaban wata kungiya mai suna One Plus Foundation da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye a manufofin tafiyar da gidan gyara hali a Najeriya ya ce. These are the advocacy been on. Yana cewa ne tsawon lokaci muna wannan fafutuka to amma kuma ba mu ganin sauyi domin mutanen da ke aiki kan kulawar gidan gyara halinka har zuwa yanzu ba su sauya ba a duk faɗin tarayyar Najeriya. batun gaskiya shine ba sa bin ka'idodi da kuma sauye-sauyen da aka jiddada musamman na tafiyar da harkokin gidan gyara hali haka kuma kudaden da ake tafiyar da su na ɗaruruwan 'yan gyara halinka ana samun rufa-rufa a ciki lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya an gaishe ka mutan sokoto To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan ana iya sauraron mu a Nijar ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Muhammadu ya kawo General Abdurrahman Chani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara goma. Me yasa da Bazum ya zo da hidda Abdurrahman Chani ba? Daren da za a rantsar da Bazum aka so a juyin mulki. Da Chani bai yi tsaye ba aka yi wannan. Da Bazum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa. Da Alhaji Isuhu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga ta yadda shagonancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zamna metar hudu ko ɗari biyar da da shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi shi dai ba di ba ka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sauka daga mulki koma ya garin su ya bar Tunubu Tunubu ya sa wanda ya kamata ya saka da isu ya yi haka nan ya kyale bazum da yan jam'iyyar Pendes da duk wanda ya zo wajen shi ya ce mishi ya kawo ni kori ya ce mishi a ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka wuya muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC. A ci gaban muhawarar da muke kawo muku dangane da zargin da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ta yi na cewa tsohon shugaba Isu Mahmud yana da hannu wajen kawar da mahaifin nasu daga mulki a juyin mulkin da su cani suka yi. yau za mu kawo muku kashe na biyu na muhawarar da wakilinmu suleiman muni bar mai shirya mana tsakanin asumani mamadu mai goyon bayan shi su din da kuma sahanin mamadu da ke goyon bayan bazum a cikin muhawarar ta yau za ku ji inda za a yi magana cewa me yasa tun isu ya taka rawa sosai wajen tsaye da bazon takara a kuma ya ci me yasa kuma zai kokarin ganin bayansa sannan kuma shi me yasa isu din kamar da kuka ji a ɗanɗano bai yi abin da buhari ya yi ba dangane da yadda buhari ya kyale tunubu ya tafi abin da daura ya zauna ba da ba haka ina gaskiyar zarge da wasu suke na cewa isu yana kokarin ya dawo ne duk wanda yana cikin muhawarar yau ba ta da bata lokaci ba ja jamuje eh, sahanin eh, idan ka saurari bayanan da shi alhaji asmanu muhammadu ya yi akan wannan al'amari an ya muhammadu isuhu eh, zai iya kifar da babban aminin sa daga karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau karaga nan abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu saboda abinda asmana bai sani ba yan Nijar kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da Alhaji Isu Muhammadu bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki ya nemi cewar da a gyara ba a gyara ba shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewar da sun samu guri su da suke so an tabbatar da transition an kare da bazum shin da wa zai ga ne da ya yi haka kin? bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a ƙasar mali da kasar burkina faso sanction ma wanda an ka asa da wata ta a kasar eh, Niger a yadda da yunkurin jin mulki wanda an kai a wannan lokacin shi ma a matsayin shi lokaci yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza a azama wannan kasashe kenan inda bai da hannu bi iya yiwuwa a ce hawar haka yau bai kwanda na kudeta na wanda an kai ma Aminu shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya tsawon shekara talatin da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa ai cewa nika shi ma Isu sai da sun sun ka kama mishi ne zama to shugaban kasa kuma abu na biyu wanda suke hudin suna kura ne cewa da su isu shi yayi ruwa yayi tsaki da saboda bazu ya zama to shugaban kasa ina sa in tuna ma asuma na sani kuma wannan zancen zan wa shi dan saboda NGL su ja gaba daya na farko mamburkin president gaba daya isu ai ba nan bane yayi ta president gaba daya tambayar an kowa da dai dai kira su cikin munahuci da saboda ya tabbatar da cewa da ga yadda yake so ya samu amprise bisa shi kan kanshi bazo kowane da dai tambayar shi to dan takarawa ne nake so in sa dan takara mai an ra'ayinka kana tsammanin mai mutane za su ta mai yawan su dukan su kowa wanda sun ka gwadi ba su ji daɗi ba kowa ya san su da wada ne da cikin su amma mai yawan su duk gaba ɗayan su kam duk abin da shi yace haka sun ka bi shi dama ce wadda zan yi samu ya ƙara samun eh, amana da yarda ta shi aminin shi Alhaji bazu Muhammad bisa ce wadda ya taka rawar dan shi zan dan takara ya taka lalle na yi imani da isuhu ya kama dan saboda bazu mai zan dan takara saboda manuhoyi ne eh, ya kama dan eh, bazu mai zaman to shugaban kasa amma wani abu wanda ya kamata shi sani kuma magoya ban shi sani cewa da iko huska Allah ne Allah shi ke ba da iko ga wanda ya ga dama da lalle ko shakka babu Allah bai zabe Alhaji Bazu Muhammad a matsayin shugaban kasa ba in duk duniya ta taru ta ce ta son shi zama shugaban kasa ba zai taɓa yiwa ba kenan zabe ne wanda Allah ya yi 'yan Niger da shi isu da jam'iyyoyin siyasa wanda sun ka kama wanda mama na jam'iyyar PNDS tare wanda sun ka kama don saboda Alhaji Bazu Muhammad ya zamanto shugaban kasa. eh Sanin ba ganin shi isu yana yin haka ne watakila don saboda a warware wannan al'amari cikin masalaha don kada wani babban rikici ya sarke irin yadda aka gani a wasu kasashe kwatankwacin su sudan haka. to na ji dan ka rikici ya barke da ya gwada abun bai yi nasara ba sai shi jaye shi ba kuma wani abu nake sayan kuɗi da alashi isuhu muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga ta yadda jagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zamna metar 400 ko 500 da fada shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi da shugaban kasa kama hanya zai taya wajen taro na duniya shi ma sai shi kewa shi tahi ya kawo ta kungiya sunan kungiya ta ta fim shi dai ba di baka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sabka daga mulki koma ya garin su ya bar Tunubu Tunubu ya sa wanda ya kamata ya saka da ya yi haka nan ya kyale bazum da yan jam'iyyar Pendestara duk wanda ya zo wajen shi ya ce mishi ya kawo ni kori ya ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne ni na kare na wa'adi na mulki ba ni da wani ra'ayi ba ni da wani abu amma tsayawa yayi shina shina iyawa shina neman yadda za shi shi kawo tarna ibsu ta yin mulkin Alhaji Bazum wanda kowa ya sani abu kan hamayya sun sani Alhaji Asmana wannan yarinya Hinda Bazum ta koka a kama da yadda ake kokarin cirewa mahaifinta rigar kariya da nufin hana masa shiga siyasa wanda kuma ta ɗora alhakin hakan a wuyan eh, shugaba isu muhammadu duk wadda cewa ah, gwamnatin cnsp ce ta buƙaci ah, kotu ta cirewa wa shi bazum ɗin rigar kariya kuma tana kwatanta cewar isu yana ƙoƙarin a yadda ah, zai samu damar shiga zaɓe saboda yana kwaɗayin sake dawowa ya sha ragamar eh, ƙasa. Eh, ba zan rigima ba ne ko zancen an yi karan itace abin da sa wa shi sahanun ban san ba ko yan Nijar suna saurari shi yana amma yana lashewa da isu Muhammadu ya sauka da shugaban kasa ai ba zum ne shugaban kasa kuma shi ya ba isu Muhammadu wannan gida inda yake ciki gidan gwamnati ne ba isu Muhammadu ba ne ya zaɓi gida ya kai kan shi cikin gida na farko kenan na biyu sojawa suka ce soji gadi presidential a tare da isu muhammadu kashimance da bazum ke shugaban kasa me yasa ya bar sojawa gidan isu muhammadu tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku isu muhammadu ya kawo general abdulrahman chani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara goma me yasa da bazum ya zo bai hidda abdulrahman chani ba Alhaji Asmana wasu na ganin irin babbar alakar da ke tsakanin eh, Abdurrahman Chani da Isu Muhammadu ita kanta za ta iya sawa Chani din nan eh, ya kifar da Bazum domin watakila cikar gurin shi da Isu. Shidi a hada shugaban kasa da Bazum yake jagoranci babu ɗan tarayya guda kaf da zaka zuwa 'yan tarayya militankin tarayya na keta kamar garinsu inda ya hito ko da na sa a keta shi ya san ba shi representan wani abu department kin keta a ah, ka samu da ka ja ah, ah, ka bincika da Allah ni zaka ce keta ni mm. ni sabi ruwa din da bincika dai ka bincika ni ni sabi mm. ruwan keta ni ci mm. ni ni sabi ruwan keta ka tambayi yan keta ai ba ruwa bane ke tabbatar da mutum ya zama to wani abu jama'a abin maka abin nake tabbatar maka a keta ba ka representan kin komi sannan abukanka irin su anji su mamayyanku su Ali Seku a gingimi. Don alaka Isu Muhammadu da Cani kasumance daren da za a rantsar da bazum aka so a juyin mulki. Da Cani bai yi tsaye ba aka yi wannan. Da bazum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa. To amma da suka su butulu ne. Ka lura da suka zo da shugaban kasa wata uku bazum ya zama shugaban kasa. Sai suka ci Isu Muhammadu ya hana bazum aiki. isu muhammadu ya yi kara ya itace su ne waɗannan yan yara da ka gani gurbikin su da kake gani bisa duka shafuka na whatsapp wanda dukkan su yalla in ba su hannun ke cikin nijar ba gaba su babu guda cikin nijar sun gudu in suna kishin kasar nan kuma suna kishin muhammadu bazum su zo su zamna kamar yadda aka kama abba dan isu muhammadu bisa ya yi zancen cewa a maida mashugaban kasa bazum mulkin shi juyin mulki bai amince da shi ba yau yana gidan kaso da filingi a jam'iyyar pendas tarayya duk dan tarayya na kirkir babu bai iya zagin isu Muhammadu. Ba zagi ba ne zargi ne ko alaji. A'a zanun ce ma ya cewa isu ya ci amana. Amma ina mamaki na tabbatar da. ba zagi ba ne wannan. Na saurare ne da Allah ka saurare ni. Mu dawo muhawara mu dawo muhawara mu dawo maudu'in mu. Ina zuwa na tabbatar da inda sanu uba ne ke da rai. Duk abin da ya faru a tarayya wallahi tallahi ba zai yi tsokaci irin wannan ba na cewa isu mamadu ya ci amana ba ka iya cewa mutum ya ci amana kana hasashe sannan shi wannan ambasada na horon shi dole ya zargi isu muhammadu faske 'yan kasan niger sun gane abin da horon shi take yi nan kasan nan kuma ana zargi kadiba modi aka aika ya tahi mali ya yi hulɗa saboda sojojinmu su za su shiga ƙasar mali da ya zo kwaran shi ce mashi shugaban ƙasa muhammad bazum ya hidda modi da shabda major in yana son su zamna kaga a wannan abun me ya kari da haka to gaishe kuma malamai a kashi na gaba da za mu kawo muku rana wato yawan allah ya kai mu za ku ji dalilin da yasa faransa ta bi layin masu zargin muhammadu isu da cewa yana bikin kulle makircin juyin mulkin da aka yi wa muhammad bazum sannan ko wani cece ku ce da rashin fahimtar juna ne tsakanin bazum da muhammadu isu ko kuma bazum da ciyani kafin wannan juyin mulkin ya faru ko me yasa har yanzu isu yake ci gaba da zama gidan gwamnati a can yamai duk wannan suna cikin abubuwan da muke son tabawan Allah ya kama rana wato yanzu dai muna godiya ga su bakin na masu malam Muhammadu da kuma sahanin Muhammadu da kuma musamman shi Sulaiman da bar mu wakilin a can mai mun baku lafiya madalla to kafin mu yi sallama da ku ga baba ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare a kan ukraine a jiya litinin karo na uku a cikin mako guda wanda suka auna babban birnin kasar kiev da wasu biranen kasar a ranar farko da buɗe makarantu a wannan shekara al'amura sun tsaya cika isra'ila a jiya litinin sanadiyar zanga-zangar daukacin ma'aikata da ke karkashin babbar kungiyar kwadago ta kasar da masu sana'o'i suka yi a wani yunkurin matsawa gwamnati lamba ta amince da yarjejeniyar tsagai ta bude wuta da hamas wanda zai kawo ƙarshen yakin gaza da yake neman shiga wata na goma sha ɗaya a ƙarshe jam'iyyun siyasar amurka biyu sun bayyana damuwa gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan nuwamba a game da sahihancinsa kama daga tsarin yin rajista jefa kuri'a tantance kuri'a har ma da batun ba da cikakken kula ga dukkanin muhimman batutuwa da ka iya tasowa duka duka masu sauraro da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirin mu na yanzu sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawai da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake cewa alaba ku wani lafiya lafiya